duba da yadda matsalar tsaro ke sassauya salo a ciki da wajen ruwan Najeriya. Gwamnatin tarayya ta himmatu wajen ƙara samar wa mayakan ruwan jiragen yaƙi da sauran kayan aiki don tunkarar wannan matsala gadan-gadan. Nan da awa biyu wata tawagar ma'aikatar tsaron ƙasar da na mayakan ruwan za su tashi zuwa birnin Paris a cewar kakakin sojojin ruwan Najeriya Navy Komodo Suleiman Dahun. Insha Allahu da yau da yamma tawaga za ta bar Najeriya saboda karɓowa wani jirgi na musamman da muke kira najeriya Navy Ship Lana. Kuma shi wannan jirgin za a yi amfani da shi ne gurin ƙididdiga da bayanin siffofin karkashin ruwa ko dai an ba da contract din shi wannan jirgin ne in aka je faransa za a sake ba da contract din yin wani jirgin kuma bai kama da shi din Wata birage biyu ne yanzu an gama da gina wannan so insha Allah za mu karɓo shi zai taso idan juma'a jirgin zai taso za su yi kuma kamar sati kafin su iso rundunar sojin ruwan Najeriya ta yi ta samun jirage da dama misali ko za ka mana ƙarin bayani dangane da adadin yawan jiragen da ku samu a shekara biyar da suka wuce gwamnatin tarayya ta taimaka abun sayan jirage da suka kai wajen 380 eh mafi yawan su gaskiya jiragen sintiri ne saboda kasa abin da ke faruwa a gaba gini na bashin gwiwa din saboda haka jiragen da ake saya yawanci na sintirin ne amma ka san mu a navy jirgi zai iya sintiri kuma za a yi amfani da shi gun yaki baya ga tunkarar matsalar tsaron a cikin ruwa a jihohin najeriya gabar tekun gini na fama da aika-aikar 'yan fashin teku da sauran kalubale irin na tsaro al'amarin da ya ja hankalin shugabannin yankin har suka yi wani taron tsaro na musamman a birnin yawunde in ji komodo suleiman dahun in za ka yi tunawa a yawunde shugabannin kasashen afirka sun taru saboda su tattauna a kan batun maganar tsaro a gaɓar gini shawarar da suka yanke shine kasashen da suke gaɓar gini su haɗin gwiwa duk ƙasa hudu da suke kusantar juna su haɗin gwiwa saboda su magance wannan matsalar maganar tsaro a gaɓar gini abu ne da ke damun gwamnati da kuma yake damun rundunar sojoji amma na dai ana samun nasara in za ka duba daga 2016 zuwa yanzu su masu ba da rahoto din na international maritime bureau sun yadda cewa shi matsalar piracy yan fashi da suke cikin ruwa din nan piracy 'yan ya magance su amma dai from time to time ana samun wayannan attacks comrade abubakar abdulsalam kwararre ne kan sha'anin tsaro irin na cikin ruwa sojojin ruwan najeriya sun ci karfin 'yan ta'adda da suke daga abun da ya kama daga ta'addanci na kan ruwa daga abun da ya kama da masu safarar mutane ta kan ruwa abubuwa da daban-daban wanda yake faruwa ta kowane bangare a kan ruwa to sai dai mu yi godiya masu sojojin ruwan Najeriya domin saboda sun yi kokari Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria